ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان على خير خلق الله أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Alhamdu الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya azurta mu da halattar wannan fili na sallar idi wanda ya azurta mu da kammala azuminmu na arfa godiya tabbata gare shi wanda rahamarsa ta gabaci fushinsa ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kaɗai tabaraka wa ta'ala shine mai mulki shine mai sarauta shine mai isa shine mai iko akan dukkan komai ina shaidawa na Muhammadu sallallahu alaihi sallama. bawan Allah ne kuma manzan Allah ne sallallahu alaihi ira da amincin Allah su tabbata gare shi da shi da sahabbansa da wanda suka bi shi da kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama ya ku yan uwana mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi shugaban halitta aikakke daga Allah wanda Allah ya girmama shi wanda Allah ya mutunta shi din annabi bin Allah bin annabi rayuwa mai daɗi saba wa manzon Allah fada cikin gadari da tashin hankali bayan haka ya ku yan uwana ya ku mutane masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ranar gamuwa da Allah ranar ƙarshe ita ce ranar tashin alkiyama ku ji tsoron ranar da Allah zai sa a hura ƙaho a busa ƙaho ku ji tsoron ranar da za a tashi duk na kabari bai kwanta sai Allah ya tashe shi tun daga mutanen farko har zuwa na ƙarshe da mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye ku ji tsoron ranar da za Allah zai bayyana duk abin da aka ɓoye a cikin zuciya ku ji tsoron ranar tonan asiri ku ji tsoron ranar da za ka tsaya gaban Allah ka yi bayani dalla dalla akan duk abin da ka aikata ka ji tsoron ranar da Allah zai bankaɗe abin da ke cikin zukatan bayi ku ji tsoron ranar da Allah zai bambance tsakanin fasikai fajirai da masu bin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana musulmi wannan rana ita ce ranar tashi alkiyama mun bude wannan huduba da bayani akan tashin alkiyama mun yi sallar idi mun sake dawowa mun yi sallar idi mun sake dawowa wata shekara fa ba lalle ne mu dawo ba wata shekara fa lalle ne zamu koma ga Allah baɗi bara da akwai wanda muka yi sallar idi da su anan wallahi yanzu ba sa nan suna kabari suna kwance to mu ma mu irga kawukan mu a cikin matattu wanda za mu kwanta a kabari mu fuskanci ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kowace rai sai ta dandane mutuwa kuma za ku tarar da ayyukan da kuka yi aka ba ku lada ranar tashi alkiyama duk abin da mutum yayi na lada Allah zai rubuta masa lada duk abin da mutum yayi na tsiya kuma zai ga abin da ya aikata wanda ya bauta wa Allah zai ga tasirin bautar Allah a kiyamarsa wanda ya shiga ya ɓuya a ɗaki ya saba wa Allah wanda ya taɓarna bai yi tsammanin ko yana ganin kamar ya ɓoye wa Allah ne zai gamu da Allah ta baraka ta'ala ranar tashin alƙiyama Allah ya ce duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi gidan aljanna to wannan haƙiƙa ya rabauta ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka rabauta ya ubangiji ka raba mu da ruduwa da wannan rayuwa ka raba mu da mutuwa ba da shiri ba ya ku yan uwana kun san mutuwa menene mutuwa mutuwa wani abu ne mai wa'azi wanda baya magana mutuwa malami ne mai wa'azin da baya magana shiru yake yi mutuwa ita ce halittar da take ɗaukan mai kuɗi da talaka ta ɗauki mai lafiya ta bar marar lafiya wani zubin ta ɗauki marar lafiya ta ainihin bar mai lafiya take ɗaukan babba ta bar ƙarami ko ta ɗauki babban da ƙaramin gaba ɗaya take ɗaukan wanda iya yadda da ita da wanda ma bai yadda da ita ba mutuwa kenan take ɗaukan mai bin Allah da wanda yake mai bin duniya mutuwa kenan mai share mai gudun duniya ta kuma share wanda yake mai son duniya mutuwa ba ta bar ɗa jariri a cikin cikin mahaifiyarsa ba ballantana babba da ya samu shekaru mutuwa ba ta bar namiji ba ba ta bar mace ba kullu nafsin satazuquhu kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa ko tana so ko ba ta so ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka yadda ko baka yadda ba ko kana jin cewa da sauran kwanakinka wataƙila ba za ka daɗe ba wallahi bagatatan take zuwa mutum ba tsammani kada lafiyar ka ta ruɗe ka kada wadatar ka ta ruɗe ka kada mulkin ka da sarauta ka ya ruɗe ka kada jin cewa musuwa ne da wani ne ya ruɗe ka wallahi mutuwa ba ruwanta in ta zo ɗiba ɗiban karin mahaukaciya take Allah ka ba mu tafiya a daidai manzan Allah ya sha ɗanɗanon mutuwa jama'a sallallahu alaihi sallama. da mutuwa ta zo ɗaukan sai ce kai lalle mutuwa tana da ɗaci lalle mutuwa tana da wahalhalu idan har annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya ba mu labari lokacin da za a ɗauki ransa yana cewa lalle mutuwa a yi mata tanadi tana da ɗaci to da ni da kai wani tanadi muka yi da a ce ana tashin mamata a tambaye su wani irin wahala suka sha kafin a ɗauki ransu wani irin ɗaci suka ji kafin a ɗauki ransu wallahi da mun shiga taitayenmu wallahi da mun shiga uku malamai suna faɗa mala'ikan mutuwa yakan zo wani zubin da makami sai ya bugi mutum ɗaukar ran nan kamar duka ne da a dake da takwabi sau dubu haka suka ce ɗaukan mutuwa ɗaukar rai guda ɗaya ana irga shi kamar wato saran takwabi ne dubu a jikin mamaci subhanallahi alazim kun san mala'ikan mutuwa Allah ya ba shi duniya yadda ka san ɗan wake a gabanka a cikin kwano wanda ka ga dama za ka ɗauka to haka Allah ya hore wa mala'ikan mutuwa rayukan mutane a kwano a faranti na duniya gaba ɗaya kawai umarni yake jira Allah ya bashi ya ɗauke wancan da wanda ya shirya da wanda bai shirya ba lafiya kalau an yi hira da kai ka koma kawai sai dai a tattara gawanka a binne ka a rami a sa ka a cikin ƙasa babu riga ba wando mutuwa kenan mai ɗaukan mace mai ciki da ɗan jaririn a cikin cikinta bata tausaya wa wannan wato mata bata tausaya wa wannan jariri ba in lokaci ya zo ba a jinkiri amru bin al-as wata rana ya zo wuce ta gindin wata makabarta kawai sai aka ga ya fashe da kuka sai aka ga ya koma gida ya je ya yi alwala ya sallah a biyu sai almajiransa suka ce da shi ya imam me ya kai ka na aikata wannan sai ce ai mutuwa na tuna na tuno da faɗin Allah akwai lokacin da wahila bainahum wa bain ma yashtahun za a shiga tsakaninku da abin da kuke sha'awa kana sha'awar rayuwa za a raba ka da rayuwa kana sha'awar ka zauna a gida babba za a raba ka da wannan kana sha'awar ka ci abinci za a raba ka da wannan kana sha'awar matar ka za a raba ka da ita kana sha'awar fita kasuwa za a raba ka da shi kana sha'awar zuwa masallaci za a raba ka da shi kana sha'awar zuwa yawo a duniya za a raba ka da shi wahila hila bainahum wa bain ma yashtahun kana sha'awar sallah da daddare za a hana ka kana sha'awar azumin nafila za a hana ka yace to ina jin tsoron wata rana a zo a ce ba zan tashi ne sallah ba shi yasa yi maza maza na yi raka'a biyu na roƙi Allah dan Allah ya ɗauke ni a sa'a Umar ibn al-Khattab mutuwa ta zo masa ya fashe da kuka ɗansa ya ce da shi ya babana me ya kai ka ga kuka mutuwa ce ta zo maka ya ce dan Allah sifanta mana ya kaga mutuwan nan ya ce ya ɗana ai mutuwa ta fi ƙarfin a sifanta ta ya ce wallahi ka faɗa ta ji nake kamar an ɗauki wani tafkeken kwantaccen dutse ne ana ce da shi jabalu razuwa aka ɗora mun aka faɗa ta yadda ka san dutse ne aka danne ne babba da zai rufe gari guda aka danne ni aka faɗa ta yace wallahi ciki na yadda ka san ƙayoyi ƙaya suka nake ta ji na rasa me yake damuna raina kuma yadda ka san ana zare shi daga ramin allura haka nake ji ya kai dana wannan dab da Umar ya bar duniya kenan yace yadda ka san Allah ya saukar da sama ya haɗe ta da ƙasa ni kuma ina tsakani amma tsaye wallahi haka nake ji ya kai dana la ilaha illallah ya ko yan uwana ina muku wasiya a wannan rana ta idi rana mai albarka ku rinka shauki zuwa ga aljanna ku kaunaci aljanna ku yi aiki don samun aljanna ku hana kanku bacci don ku samu aljanna ku cire abin da ke aljihun ku taimaki addinin Allah don ku samu aljanna ku yi sadaka don ku samu aljanna ku taimaki talakawa don ku samu aljanna ku taimaki iyayenku don ku samu aljanna ku faranta wa makotanku don ku samu aljanna ku sayi aljanna da kudaden ku Allah ya baku arziki Allah ya baku mulki Allah ya baku sarauta Allah ya baku kujeru na gwamnati ku yi aiki don ku samu aljanna ku taimaki mutane taimakon mutane shine babbar hanyar da ake samun aljanna bayan an yi imani so ina muku wasiya da ku rinka shauƙi zuwa ga aljanna kun ga masu shauƙi zuwa ga aljanna su ne masu yawaita tuba da istighfari ku yawaita tuba ku yawaita istighfari annabi ya ce fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra kullun sai na istighfari guda ɗari dan Allah guda nawa kake yi dan Allah kwaya nawa kake iya yi astaghfirullah kwaya uku na bayan sallah farilla ma baka yi waya kace kake hana kake istighfari bayan sallah wannan wani irin bala'i ne wannan wani irin musiba ne da ta sauka mu zauna mu yi istighfari ba ma iya yi Allah ya hore maka kana da dama ka tashi a ɗakin ka kafin asuba ka yi kuka ka yi istighfari ka nemi duniyar ka nemi lahirar amma ba ka iya yi amma kana iya awa biyar da waya a hannunka kana iya awa kaza da talabishin a hannunka amma baka iya zaman istighfari baka iya zaman tuba baka iya zaman neman gafara wa iyayenka da suka mutu baka iya neman rufin asiri baka iya neman zaman lafiya a rayuwarka da ƙasarka da al'ummarka gabaki ɗaya wallahi malam shedan ya rinjaye mu tafiya ta tafi an bar mu a baya dole sai mun farka mun koma ga Allah mazanmu da matanmu mu dage mu yi yaƙi don neman aljanna wallahi duk wanda ya mutu bai shiga aljanna ba yayi asara da wuta yayi asara wallahi bai ci sa'a zuwa duniya ba so ka yi iya ƙoƙarin ka karka zama ɗan wuta ka yi iya ƙoƙarin ka ka bauta wa Allah don ka samu karbuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala ku yi wa kanku hisabi kamar yadda magabatanmu suke yi wa kawo kansu hisabi su ne salihan bayan da wato suke jin tsoron zunubansu kullum tunawa suke na yi wa Allah kaza na saba masa sai su yi istighfari su tuba zuwa ga Allah sukan ainihin wato zargi kawukan su cewa abin da suke yi kamar bai ishe ubangiji ba tabaraka wa ta'ala sun duba zunubansu sai zukatansu suka karye suka je kofar ubangiji suka kwankwasa suka ce ya Allah muna tuba zuwa gare ka muna neman ka ya ubangiji ka yafe mana ka gafarta mana ka sanya mu cikin bayan yan tattu ya ku yan uwana ku sani cewa lallai musulmi halin da suke ciki a yau na kunci na wahala na damuwa na wayo Allah na shiga uku ne yasu musulmi suna cikin damuwa duk inda suke yau a duniya ƙasa da kasa, ƙasa da kasa gari da gari kowane guri da irin bala'in da suke fama da shi to wallahi abin da ke faruwa shine Allah fa zai canja mana wannan yanayi da muke ciki ba wallahi sai mun koma zuwa ga addini jama'a ba mu da abin da ya fi mana addini daɗi ba mu da rayuwar da ta wuce mu rayu akan bin Allah wallahi asara ne mutum ya rayu baya bin Allah kada ka yadda ka rudi kanka wallahi na gaya maka ɗazu mutuwa ta ɗauke wanda ya fi ka lafiya mutuwa ta ɗauke wanda ya fi ka sarauta mutuwa ta ɗauke wanda ya fi ka ƙarfi wanda ya fi ka morewa wanda ya fi ka shakatawa to mu koma zuwa ga Allah mu gyara gidajenmu mu gyara alakar mu da ubangiji mu gyara mu'amalar mu mu gyara mu kyautata jama'a halin mu bai da kyau cin amana ya yi yawa rashin gaskiya ta yi mana yawa ha'inci ya mana yawa duk inda ka taɓa na rayuwar ɗan adam kowa cewa ke wayo Allah na shiga uku abin da yake samun mu ya ku yan uwana wallahi tallahi yana da sababi akan abin da muke aikatawa ga abubuwan da Allah ya jarrabe mu kamar haka tsada al'amura tsada jama'a ba ku taɓa wa'azuwa ba kuka lura an taɓa yin wata shekara da kaya yake farashi yake hauhawa irin wannan shekarar kun taɓa experience kun taɓa lura da haka kuma akan komai duk duniya musamman mu a nan ƙasashenmu na afirka bala'i ya isa yau in ka je kasuwa ka sai abu gobe idan ka je farashinsa daban kuma da kuɗi ɗaya ka sai shi yau idan ka je ka sai gero goben ka koma wallahi sai an ƙara kuɗi yau in ka je ka ce kaza duk abin da zaka siya wallahi tallahi malam ya wuce hankalinka malam yanzu fa kayan miya da mutane za a yi shafane wallahi a fara gagarar mutane suturar da mutane za su sa malam ya gagarar mutane ku leƙa ku ga yau kasuwannin dabbobi da ake sayar da dabbobi malam ba kowa ga shanu a ɗaure iya ganin ka nema suke masu fi mutanen garin yawa ga raguna ga dabbobi amma ba kowa in ka ga mutane a tsaye 'yan kallo ne suna gani wallahi ba za su iya siya ba abun ya fi ƙarfinsu bala'in ya isa malam shiru kake ji da kuwa ake gum ana cikin masifa da bala'i malam kuma an rasa yadda za a yi aina almuntaja ina za mu tafi ina za mu karkata shugabannin shiru kake ji kama an shuka dusa ba wanda ya isa ya magana akan wannan tashin farashin ba wanda ya isa ya magana akan wannan tsadar al'amuran, 'yan kasuwa sun samu dama kawai yanka mutane suke yadda suka ga dama kowa wai sai ya yi kuɗi wai kowa sai ya samu kuɗi haka Allah ya ce dole kowa sai ya samu kuɗi wallahi tallahi ba lalle kowa ya samu kuɗi ba yau inda kowa sai ya samu kuɗi ya yi kuɗin bai da amfani dole wani ya zama talaka dole wani ya zama mawadaci in kowa ya zama mawadaci to duniyar ba za ta yi daɗi ba wa zai zo maka motar da za ka hau da mawadaci ne wa zai tone maka shaddar ka in ta cika tun da kowa mawadaci ne wa zai gyara maka motar ka in ta ɓaci tun da kowa mawadaci ne wa zai maka magani a asibiti likita tunda kowa mawadaci ne yaya mutane idan su ya rufe babu tausayi babu jin tsayi an jefa mutane cikin halin wayo Allah ne ya suna shiga uku tsadar al'amura sun yawa jama'a tsadar ta isa ni dai a karancin shekaru na wallahi ban taba ganin bala'i irin wannan ba kuma fa babu rana gwamnati shiru ba magana kuɗi sai karyewa yake yi kuɗin Najeriya sun zama yadda ka san yayi a Ledabak kuɗin mu ba su da daraja in za ka yi tafiya ƙasar waje za ka canji dala sai ka yi kuka ka yi ta tara wa 'yan canji kuɗi sai a baka abu ƙwaya ɗaya ka je nan da nan ka kake shi me yake jawo wannan bala'i yanzu masana economy na ƙasa ba za ku duba wannan bala'in da yake fuskantar mu ba wai ina kuke so a kai mu ina kuke so mu tafi ne gudun hijira za mu yi saboda bala'in lalacewa kudin najeriya yanzu fa 'yan nijar cincirin da suke a najeriya suna bala'in ɗiban kaya yanzu idan kana da saifa kana da kuɗi ɗan nijar zuwa suke su kwashi kaya 'yan kamaru su zo su kwashi kaya saboda neran mu ta karye ta wulakanta su waye suka karye neran nan su waye suka jawo lalacewar tattalin arzikin ƙasa wallahi muna cikin wayo allah na shiga uku muna cikin damuwa ga kisan kai ni dai nema a sani na a iya shekaru na ban taba ganin shekarar da aka yi ana kashe ɗan adam a najeriya irin wannan shekarar ba wallahi abun ya ma wuce har ana magana ma har an gaji kawai a je gari a harbe mutum ɗari uku a basu da bin gawa akwai garin da mata ke jana'iza wallahi mutane sun gudu suna kwana akan bishiyoyi mutane suna kwana a cikin firamare suna gudu suna shiga gari suna kwana a kasuwa gudun hijira ake yanzu in masu lissafi suna cewa yanzu kano ba ta taba cika irin cikar da ta yi a bana ba saboda duk yan gudun hijira kano suke zuwa allah ya yi wa kano albarka allah ya yi wa kano allah ya tsarewa kano da sauran garurukan musulmi zaman lafiya garin a cike yake shigowa ake yi kun san cewa akwai waɗanda suke barowa jihar jihar su zo su kwana a kano su koma ka san akwai mai aiki a katsina ba zai iya kwana a katsina ba sai ya dawo kano kasa akwai kwana mai aiki a zamfara ba zai yi wannan ba sai ya dawo Kano ya kwana kasa akwai wanda kaza kasa akwai wanda yau ba za su bikin sallah ba kisa zubar da jini satar dan adam satar dan adam satar mutum a saci mutum a yi cinikinsa a shimfiɗa miliyoyi a ce a biya malam mutum ya zo a sace shi bai da abin da zai ci a je a sayar da gonarsa a je a sayar da kadarar ɗan uwansa da danginsa a hada a hada wani aka kama shi aka ce sai an ba da miliyan ɗari sai mai shi ya ce ku kashe shi ku kashe shi aka dawo ana ciniki har sai da aka zamo aka dawo dubu ɗari biyu da hamsin aka ce ku je ku nemo a haka suka je suka ci bashin ɗari biyu da hamsin suka bayar wani wani irin bala'i ne kwanan nan a nan nan nan nan nan nan nan mariri aka zo da daddare aka bi mutum har gidansa da bindigogi aka bude masa wuta ya shiga banɗaki ya buya suka kamo shi suka tafi da shi suka ce sai an bani miliyan ɗari biyar wani irin kuɗi na rashin hankali wanda ko gwamnati aka ce ta bada wannan kuɗin ba lallai ta iya bayarwa ba har gida yanzu wallahi mala har gida ake bi da bindigogi ana harba mutane jama'a yanzu haka za mu zuba ido sai mu yi shiru ba masu hankali a cikinmu ba masu tunani a cikinmu ba masu tsawatarwa a cikin mu shikenan rayukan mu sun zama bala'i hanya fa duk inda ka bi yau a hanya wallahi baka da aminci kana cikin tsakiyar tafiya zaka iya ganin mutane sun tsallako da babura suna cewa a tsaya tsaya tsaya tsaya in baka ba su bude maka wuta ba wanda aka bari har me babur buge shi ake a dauke shi a tabbata shi wannan wace irin ƙasa ce wannan wace irin rayuwa ne ake yi anya ko ba mu yi Allah wani abu ba anya ko wani abu bai faru ba anya ba za mu sake tunani ba kuma yanzu ku 'yan siyasa da haka za ku zo kuna manna mana fasta kuna neman mu daɗa zaben ku me kuka yi mana gwamnonin arewa yanzu ba za ku haɗa kai ku kowane gwamna ya tsaya ya yaƙi ta'addanci a jiharsa ba sai ku shiru kuna ta mitin ɗin siyasa ku shiru kuna ta mitin ɗin komawa kujera wannan shine a gaban ku alhali da yawa an kashe su ba su koma kan su ba wani ya mutu yana cikin gidansa an harbe shi an kashe shi wani harbe shi suka yi wallahi suka bawa karnuka suka cinye shi aka ɗauki hoto kuma aka aiko ‘ya'yansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zubar da jinin mutane tsoratar da mutane ga bala'in zalunci da rashin tausayi rashin jin kai rashin tausayi abubuwa sun lalace ana cikin wayyun Allah an shiga uku wallahi ku yi haƙuri dole mu gaya muku gaskiya in aka wayi gari ba a gaya wa wanda yake shugaba ne gaskiya wallahi tallahi bai ji daɗi ba kuma ba a taimake shi ba ana cikin baƙin bakar rayuwa ana cikin rashin mutunci da rashin tausayi wallahi yau in tsautsayi yasa ka faɗa hannun wani to zaka gane kuranka waye dan gata a cikin ku ke da kuɗi waye dan gata a cikin ku waye ke da manya waye ke da kaza aiki ya gagari mutane babu aiki sana'a ta gagari mutane babu jari noma ya gagari mutane babu taki komi ya gagari mutane babu babu babu tai mana yawa wallahi waɗannan abubuwa da suke faruwa ku sani cewa Allah yana cewa awalan ma asabatkum musibatum qad asabtum mithlaiha qultum anna hada Allah ce kul huwa min indi anfusikum da musiba ta same ku sai ku ce daga ina Allah ce daga gare ku ne ku gyara halinku wanda baya sallah a jam'iyyar rinka yi wanda baya bi iyayensa ya bi iyayensa wanda yake cin haram ya cin haram wallahi duk wanda yake rayuwa akan haram yake tara haram yake cin haram ya sani wallahi makomarsa wuta ne ko da ku kwana yake na sallah ittaqullah ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amalar ku da harkar neman abincin ku ya ku yan uwana musulmi za su wayi gari a wannan duniya manzo Allah yana cewa ana tsintar su ana cinye su wani daga cikin sabo yake cewa dan mu kadan ne yace a annabi yace ai ku masu yawa ne sai dai yawan ku na banza ne gusa'un ka gusa'i saili yau da yawa daga cikin musulmai ba abin da suke dauka illa suna kawai sunan dai su musulmi ne sunan islam din ne kawai amma aikin su ya saba in dan kasuwa musulmi ne sai ga babu musulunci a shagonsa idan ma'aikacin gwamnati ne sai ga ba a musulunci a aikinsa idan soja ne sai ga ba musulunci a aikinsa idan dan sanda ne sai ga ba musulunci a aikinsa idan kusan ne sai ga ba musulunci a aikinsa baya gayyatar musulunci da tsarin musulunci a cikin aikinsa duniya ce kawai a gabanmu shi yasa ibn qayyim yake cewa yayin da mutane suka kaura cewa kulawa da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce sun wadatu da wayansu da dabarunsu shikenan sai Allah jefa cikin fasadi ya jefa su cikin ainihin duhu ya jera su cikin wato halaka a cikin fahimtar su kuma ya yaye ya share musu hankali ka kasa ganin wato hankali a cikin su ya ku yan uwana ku sani cewa daga cikin bala'in da yake damun mu wallahi ruwa yayi karanci jama'a ruwan sama ya dauki yau a iya lissafi da ake damana ta shiga sama da wata biyu ba raɗewar haka an girbe gero amma kun san har yanzu ba a gama shuka gero ba ruwan ya ƙi zama sai hadiri ya zo sai ya tafi kuna tsammanin a banza ne wallahi laifinmu ne yi yawa jama'a damanan nan tafiya take muna jin tsoron kada a zo a shuka amfanin ya zo kuma bai nuna ba mana ta ɗauke ku roƙi ruwa fa a yi addu'a a yi roƙon ruwa allahumma anzil alaina al wala taj'alna min al-qanitin farashin abinci hawa yake wake yanzu dubu hamsin buwan wake wanda da ana sayansa dubu bakwai da ɗari biyar buhun masara yanzu naira dubu talatin da wani abu abin da bai wuce dubu shida da ɗari biyar ba dubu bakwai Bala'i ya yi yawa jarka ta man gyaɗa dubu kusan ashirin da wani abu ma dukkan wani abu da ka sani na larurar rayuwa bala'i yake zama tsada yake zama al'amura sun lalace mun shiga uku so wallahi tallahi duk abubuwan da suke samun mu mu koma zuwa ga Allah wannan rashin ruwa tsabar zubar da jinin da ake a Najeriya ma ya isa Allah da rabe mu da rashin ruwa kuma wallahi kaka ɗauka wani bangare ne duk ƙasar ce gaba ɗaya Allah ya yi fushi da mu ana ta kashe talakawa ana ta kashe bayan Allah ana ta tsoratar da mutane suna cikin aminci an hana su kwanci hankali kasuwanci ya lalace jarin mutane sun cinye shi al'amura sun lalace rayuwa ta yi kunci an rasa waye zai zo ya ihu ya gyara wa mutane halin da suke ciki kuma da yawa daga cikin abubuwan wallahi shakiyanci ne ko na mutane wallahi za a iya gyarawa me yalan bello fa zaka je ka sai yalan bello ne naira ɗari sai je kuma ka kwaya biyu karba alaji in kai magana sai ce kai baka san halin da ake ciki bane a ƙasar nan ya lofa wai wani garbi aka kira shi a zo a sauke qur'ani saukan qur'ani wani alaji ya ce a zo a mai saukan qur'ani bala'in nan yayi yawa Allah kare shi da ya zo aka buga ciniki da ya saba ana masa yar dubun sa ashirin sai Allah ran masu yace alaji ashe ka ma manta da halin da ake ciki ai farashi ya tashi yace har saukan qur'ani yace wallahi wallahi farashi ya tashi zan zo in ta ihu ne ina karanta ma qur'ani in koma ban da masarar da zan ci biya za ka yi da gaske mai saukan qur'ani ma ya tada farashi la ilaha illallah wannan masifa wannan bala'i da me yake kama so ya koyi wani mu roki Allah tabaraka ta'ala ya sauka mana da ruwa daga cikin dalilan da suke hana saukar ruwan sama shine hana zakka matukar masu kuɗin ku suka rike kuɗin suka ibada zakka wallahi Allah zai ba ku ruwa ba kuma ko ya sauka muku zai albarka ba so masu halin mu ku tausaya mana a cire zakka a bayar wanda Allah ya ba su arziki ya ba su dukiya ku gode wa Allah da ku ƴaƴan talakawa ne ku gode wa Allah da ba ku da shi ku gode wa Allah Allah ya ba ku ya hana wani amma ku cire hakkin Allah wani ya cire miliyan kaza na zakka yace ce wa yara yanzu wannan duk zakka ne ce kai ku mayar mu cikin kuɗi na wallahi kin bayarwa yayi inda mutane suna ba da zakka wallahi da an rage bala'in da ake ciki amma ba a bayarwa amma in kun ga sun saki miliyoyi to taron siyasa ake in kun ga sun saki miliyoyi to wani taro ne na ƙarya na alfahari to mutum zai je ce na ba da naira miliyan ɗari biyu amma wallahi tallahi ba zai iya ba da naira miliyan hamsin zakka ba rashin ba da zakka dalili ne na hana ruwan sama ba a bayarwa sai kaɗan ƙaramin ɗan kasuwa shi ke ba da zaka in ka ji ma ana lissafin zaka to ƙaramin ɗan kasuwa ne amma manya manyan kasuwa sai wanda Allah ya zaɓa wanda Allah ya zaɓa ma a cikin su kala kala ne akwai wanda shi ma sai ya zo ya zaɓa in zai cire miliyan dubu biliyan ɗaya to sai ya cire miliyan ɗari biyu sai ya ce sauran kuma Allah ka yafe mana ba kowa yake iya biya ba sannan kuma daga cikin abubuwan da suke jawo rashin saukar ruwa malamai suna faɗa shi ne tauye mudu tauye mudu matukar yan kasuwa za su rinka tauye mudu shi ma yana hana ruwa ya sauka ba sai na muku bayanin tauye mudu ba me fiwa wata yana tauye mudu fiwa wata ko jiya na sai wani fiwa wata a wani guri zan yi alwala da shi na gan shi bir kamar na sashi aljihuna na ce yanzu wannan naira biyar nema ma yake ce goma ne na ce wallahi ka ji tsoron Allah dan karami ka duba ruwan Allah ne abokan za su tona shi su fitar da shi amma wallahi mai fiwa wata shi ma yana tauye mudu yau waye baya tauye mudu bunan shinkafan nan da kuke siya dukkan su ba a cikin suke ba bature da ya rubuta kilon da ya rubuta wallahi ba shi ake sawa ba mutum yakan je ya siyo shinkafa yar thailand ko ya shigo yar ya siyo yar kaza yar kasa kaza ya je ya juye ta a sito dinsa ya canja mata buhu bunan masaran da kuke saya ba cike suke ba zuwa suke suna sayan buhun masara malam suna zuwa suna ainihin wato a sa shi abu a drum a drum ake sa buhun masara a tafasa shi sai ya tafasa sai ya motse sai a zo a dura idan zai ci kwano arba'in sai ya ci kwano talatin da biyar haka ake yi mai adadin sau tauye mudu ka ba shi kuɗi ya kai ka wuri kaza in ya fasin da ya yi maka juye ya ce sauka a nan lokaci ka iso ko kana so ko baka so ha inci masu gidan mai yau a garin nan akwai tsayayyun gidan mai da aka san su ne kake tsammanin za ka sha ruwa za ka sha lita ta gaskiya yawanci murda lita suke kuma za ku iya irga adadin gidan mai da yake a garin nan ina ƙungiyar masu gidan mai ina shugabannin masu gidajen mai wallahi azimu akwai waɗanda suke bala'in tauyen mudu ga ma'ainta yara masu ba da mannan sai ka zo kana waya kana kai zuba min na dubu bakwai ashe ya zuba na dubu uku da ɗari biyar far sai ɗora maka akan dubu uku da ɗari biyar nan nan sai ce ka dubu bakwai alhali bai juya litar ba ya ware wannan bai zai ba mai gidan ba da wanda suke matsa litar ita kanta kun sayo kun tsananta mutane kuma ku matsa litar ɗaiɗaikun masu gidajen mai ne da Allah musu albarka ake sa ake kyautata zaton basa wannan saboda sun tsaya akan yaransu in sun kama mai ha'inci ko ransu ke amma wani alajin raba daidai ake da shi yaya za mu yi mu zauna lafiya mun zo muna zagin gwamnati ko mu ce gwamnati azzaluma ne ga mu ma kuma azzalumai ne a mulkin da muke yi ko mu ce wani azzalumi ne alhali mu ma abin da muka samu muna yin zalunci da rashin gaskiya da ha'inci da cin amana da yaudara me mono populatana ta yi ha'inci me man gyada ya yi ha'inci me kaza ya yi ha'inci ko me ha'inci ya za mu yi mu zauna lafiya ya za mu yi mu samu kwanciyar hankali ya za mu yi mu rayuwa mai daɗi ka fita kasar waje ka je ga yadda suke rayuwa masha Allah amma mu Najeriya sai dai ka ce wata ila sai in Allah ya kai ka lahira in kana da rabo sai ka ji daɗi to ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu ina wasiya ga iyayena mata ku ji tsoron Allah ku bi mazajen ku ku zauna a gidan aure ku yi haƙuri da rayuwa ku yi biyayya wa mazajen ku zazzafan kishi ya ku iyayena mata yana zubar da mutuncin mace a idan mijinta zazzafan kishi Allah ya miki ni'ima Allah ya baki Allah ya hore miki amma kin hana mai gidanki zaman lafiya Kullum kina cikin bakin ciki ga dogon buri da kuke da shi ga rashin tausayi da jin kai rashin zaman lafiya wannan bala'i ne a rayuwarku mu ma muna ɗanɗana kudar mu a waje kuma kuma za ku ɗanɗana a waje a cikin gida duk matar da mijinta ta soyayyar ta ya fita daga zuciyar mijinta kawai saboda mugun kishinta to darajarta ta zube kuma ta daina jin daɗi za ki zauna ne zaman 'ya'yanki kawai yana ajiye ki ne don ibada kawai so ku ji tsoron Allah ku kyautata muna kira ga ainihin wato hukuma do Allah a duba halin da ake ciki na al'umma a sassauta wa al'amura wato mutane al'amura a duba yanayin da ake ciki na rashin tsaro ɗin nan mu yi addu'a wa 'yan uwanmu musulmi waɗanda suke zamfara 'yan uwanmu musulmi da suke sokoto da suke kebbi musamman katsina suna cikin bala'i da ƴan uwanmu da suke neja da ƴan uwanmu da suke maiduguri da ƴan uwanmu da suke yobe waɗannan garuruka na gaya muku wallahi suna cin wuta bala'in ya yi yawa masifa ta isa ƙauyuka da yawa ba za su iya yin noma ba kuma wuraren da ya kamata a yi noman a samu alheri ake samun abinci a najeriya wallahi duk wani ba za su yi noma ba shi yasa kuka ga farashin abincin sabuwar shinkafa ta shigo amma tsohuwar ta ƙi sauka sabuwar masara ta shigo amma tsohuwar ta ƙi sauka sabon gero ya shigo tsohon ya ƙi sauka saboda mai garurrukan da ake noman gaba ɗaya 'yan ta'adda sun riƙe wurin sun hana a yi noma to wahala fa muna cikinta sai dai in hukuma ta tsaya a ɗauki sojoji a ɗauki 'yan sanda muna da samari matasa masu buƙatar soja masu buƙatar ɗan sanda a ba su rabin albashi ma in babu kuɗi a ainihin ɗauke su da yawa a tura su je su ba wa ƙasa tsaro babu abin da ya fi mana daɗi a rayuwar mu irin zaman lafiya amma wallahi Allah shi ne shaida damuwar da muke ciki ya isa baƙin cikin da muke ciki ya isa bacin ran ya isa muna cikin damuwa muna cikin ainihin wayo Allah ne yasu amma in muka gyara halin mu in shugabannin mu suka ji tsoron Allah in talakawan mu suka kyautata mu'amalar su da ainihin shugabannin da tsakanin شانس ده أبيدي والله إذا مسامحك بامي وحلا بني أوجه الله إجارة منا اللهم إز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين ودمر أداء الدين وانصر بارك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا الله دمر الله في أقرنك باش لا فيها يا الله دوني كيدا لورو أورنك يا يمسا يا الله منا دبقاتو أغريك كأمسا منا يا أبنجدي كسامو ين aljanna ne Allah ka cire rabon wuta a cikin mu Allah ka bamu tausayi Allah ka bamu jin kai ya ubangiji ka samu gama da duniya lafiya Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa mu Allah ka gafarta wa Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka sa aljanna mu koma su ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka bamu abin da zamu ci ka mu abin da zamu sha ka mu abin da zamu saka ka bamu abin da zamu rayu ingantacciyar rayuwa Allah halin da muke ciki na damuwa Allah ka yaye mana Allah ba mai yaye mana in ba kai ba Allah ga mu gare ka muna neman tallafi gare ka Allah ka saukan mana ruwan sama ka raba mu da yunwa Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna min al-qanitin yan uwan mu da aka ririke suke hannun abokanan gaba Allah ka fitar da su Allah ka fitar da su waɗanda suke ta'addanci a ƙasar nan Allah ka ganar da su Allah ka ganar da su wanda suke sace mutanen nan Allah ka ganar da su Allah ka ganar da su Allah ka ba su su aikin da za su su dawo su rayu yadda kowa yake rayuwa ubangiji shi wa ka sa musu tsoron Allah ka sa musu tausayi ka cire musu sha'awar sata ka cire musu sha'awar zalunci ka cire musu ainihin wato rashin jin kayan mutane ubangiji Allah mu ma talakawa ka ba mu biyayya ka ba mu ikon gyara mu'amalan mu ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu Najeriya zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya a duniyar mu Allah ka ba mu lahira wato ka ba mu lafiya a lahirar mu Allah ka yafe mana ka ba mu ilimi mai amfani amfani ka tsare mana rayuwar mu ka inganta mana ita ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكتم لنا بخير اللهم اكتم لنا بخير اللهم استعملنا في طاعتك استعملنا في طاعتك اللهم تقبل تقبل منا ضحايانا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يحدث